Barkar da saduwa a wannan rana mai albarka rana ta laraba wadda tari daidai da ashirin da biyu ga watan goma shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da uku a watan sha ne ko watan na watan sha shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da uku hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da 22 ga watan shida shekara ta 2022 miladiya domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka littafin almuwatta na babban malami imamu darul hijira imamu malik bin anas rahmatullahi ta'ala alai a ah, riwayar yahya bin yahya al-laisi rahmatullahi ta'ala alai idan ba a mance ba mun ɗau tsawon lokaci ba a ci gaba da karatu ba saboda wasu uzurruka da tafiye-tafiye da suka bijiro mana amma insha Allah ta'ala yanzu an ɗora kenan da yadda Allah ba za a ƙara yankewa ba insha Allah ta'ala a darussan da suka gabata mun yi muƙaddima akan wannan littafi wanda muka yi darussa da dama waɗanda suke matsayin shimfiɗa ne akan littafin muwaffa ta babban malami al'imamu malik bin anas rahmatullahi ta'ala a alai da riwayoyin mawaƙan da baki ɗaya waɗanda suka ruwaito daga gare sa da kuma manhaj nasa da usul nasa da dai duk abin da ya shafi littafin a takaice duka mun tattauna su a darukan da suka gabata wanda muka fara shiga cikin asalin hadisan kenan mun yi hadisi na ɗaya da na biyu a wata nuska a wata nuska kuma suna matsayin hadisi ɗaya ne to amma mafi yawancin nusak ɗin da suke hannunmu suna matsayin hadisi biyu ne wato yau za mu tashi hadisi na uku kenan na wani ya karanta saboda wasu nuska hadisin abu mas'ud badri da aisha radiyallahu ta'ala anha dukkan su wato sun ɗauke shi a matsayin hadisi ɗaya a wasu kuma a matsayin hadisin aisha hadisi ne wanda yake mai zaman kansa to saboda haka yau za mu tashi hadisin a ibn yasar na'am نعم نعم جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن وقت صلاه الصبح نعم قال ومكث عنه فمكث نعم. عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان من من الفجر صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الكتب بعد أن فرغ ثم قال أين السائل على وقت الصلاة قال ها أنا يا رسول أنا يا ها أنا ذا يا رسول الله فقال ما بين ما هذين نعم wannan kamar yadda muka yi bayani shine hadisi na uku wanda idan ba a mance ba muna cikin bayanin wato lokuta na sallah ubaidullah wanda yake ne da yahya yake cewa wa haddathani yahya wato yahya bin yahya al laythi rahmatullahi ta'ala alayhi ya bani labarin wannan hadisi shi kuma daga babban malaminsa an malik al-imam malik bin anas rahmatullahi ta'ala alayhi shi kuma daga zaid zaid bin aslama wanda za mu yi tsokaci akan waɗannan ruwat ɗin insha Allah ta'ala shi kuma daga ata ibn yasar annahu qala lalle shi ya ce a rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo wajen manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fasalahu an waqti salati subhi sai ya tambaye shi wai wani lokaci ya gamata mutum ya dinga yin sallan asubahi tunda mun yi bayani dama wannan muna littafi ne wanda yake bayani akan wuqutus sala wato lokutan sallah wanda hadisin farko mun yi cikakken bayani akan lokutan sallah kowane lokaci na salloli guda biyar da muke da su waqtul ikhtiyari da waqtul alqada na kowane sallah da daruri waɗannan lokutan guda uku mun yi cikakken bayanai a kansu A tun daga ikhtiyari na kowane sallah da waqtu ad-daruri nata da kuma alqada wanda muka kawo maganganun malamai sosai a kai da hukuncin jinkirta sallah a zuwa lokaci na daruri nata da kuma mutum ya yi wargi ya yi sakaci ya yi wasa ba da wani dalili ba har lokacin ikhtiyari da darurin ya fita gabashin ɗaya? sai ya kasance ƙaba zai yi kenan wato ramuwa zai yi kenan menene hukuncin sa da hukuncin sallarsa in yayi shin karbabbiya ce ko ba karbabbiya ba wannan duka mun yi bayanin maganganun malamai a ma'abuta ilimi akan haka to wannan hadisi yana ci gaba da bayani akan lokutan sallah wani mutum ne ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya tambaye shi wani lokaci ne ya gamata in yi sallan asubahi fas'alahu an waqti salati subhi qala sai yace masa fasakata anhu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah jakadan Allah subhanahu wata'ala yayi shiru wato bai bashi ansa ba mubasharatan game da wannan gaban, me yasa annabi bai bashi ansa ba lokacin mubasharatan malamai sun yi sabani akan haka din wanda zamu zo mu yi cikakken bayani akan dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato bai bashi ansa ba mubasharatan hatta idza kana min al-ghadi har washigarin wannan rana sallar subha sai manzo Allah salawatullahi wa salamuhu alai sai ya sallaci sallata asubahi hina tala al-fajr bayan alfijiri ya fito thumma sallar subha min al-ghadi wannan ranan farko kenan wato kunga ya bashi ansa shi yasa yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa wasu malamai suka ce annabi ya bashi ansa ban bashi rata cewa yana so ya bashi aika a ansa ne a aikace saboda da'iman shi koyarwa a aikace wato ya fi gamsar da mutum fiye da ba shi theory wato idan za a yi masa abu a tatsubikan a aikace mutum zai fi kiyaye wannan abun kuma idan ya kiyaye shi zai daɗe bai mance shi ba to wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa wasu malamai suka ce manzo Allah ya shiru wasu ma suka ce a'a manzo Allah ya shiru saboda a lokacin ana ya shagalta ne da wani al'amari to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai bashi an saba mu basharatan saboda ya shagalta da wani al'amari wa magana ta uku wasu suka ce dalilin da yasa yayi shiru shine wato sigan da wannan mutum ya mai tambaya wato siga ne wanda akwai karancin ladabi a ciki wannan maganganu guda uku da sauransu wanda za mu kara wasu nan gaba insha Allah ta'ala duka malamai ma ma'abuta ilimi sun faɗi dalilin da ya sa annabi ya yi shiru wato bai ba shi ansa ba mu ba sharatan amma wasu sun jayar da cewa dalilin da ya sa bai ba shi ansa ba shi ne ya so ya koya masa wannan abun a aikace to shi yasa yana tare da manzo Allah salawatullahi wa salamu alai garin wannan ranar sai sallan asbahi lokacin ta yayi lokacin sallah yana yi alfijiri yana fitowa sai manzo Allah salawatullahi wasalamu alaihi sai ya sallaci sallar asbahi a wannan lokacin yana dai tare da annabi sai rana da ta zagayo shine shine summa sallar subha min bayan wannan ranan na farko rana na biyu ba'da an asfara bayan wato duhu ya fara gushewa wato haske ya bayyana shine asfar wa subh idha asfar wato idha adaa wa anara wa lam'a wa lam'a ina fata an gane wannan duka mutaradifat ne idan ya kasance wato a lokaci ya bayyana ana kiransa adaa ko nawwara ko lam'a ko baraka yani as-subh wannan duka ma'ana wato haske ya bayyana ko ya fito ana iya mutum wanda yake kusa da shi zai iya gane wane ne kusa da shi wato lokaci na juce kenan lokacin farko alfijir yana fitowa ranar farko annabi yayi sannan asubahi wato at kenan lokaci na biyu sai ya jinkirta sallah asubahi bai sallace ta ba har sai bayan da ne kowa zai iya gane wanda yake kusa da shi to yanzu muna da lokuta nawa kenan biyu kenan practically annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da wannan mutum Tun makala sai annabi ya ce masa aina sa'in an waktis sala ina mai tambaya akan lokacin da ya gamata a dinga yin sallan asubahi qala ha ana za ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ha wannan litanbih ne za ismul ishara ya yi amfani da wannan usulobin ha antum haula ijalatu ijadatu anhum fil hayati dunya faman yujadillahu anhum yawm alqiyamati amman yakunu alaihim wakila da kuma ha antum wadda tazo cikin suratu al-imran ina fata ana tare da wadih tayyib sai yace ha ana za ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa gani ya jakadan Allah faƙala sai ya ce masa ma bai na hazai ne waktun tsakanin waɗannan lokutoci guda biyu da na sallaci salloli na asubahi sau biyu to tsakanin sunan ne ya gamata a dinga yin sallah asubahi wato za a iya yin sallah asubahi alfijiri yana fitowa da sauran duhu-duhu kenan ko kuma wata sa'a yana halarta a jinkirta ta har sai mai haske ya fara bayyana wannan duka ya halasta shi yasa a darasin da ya gabata da muka yi bayani akan lokutan sallah mun yi bayanin maganganun malamai guda uku akan lokacin a asubahi na farko wanda shine mazhaba abinda al-Imam Malik bin Anas ya tafi a kai, da Al'imamu Shafi'i da Al'imamu imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ajma'in cewa lokacin da ya fi dacewa a sallaci sallah ta asubahi shine bayan fitowar alfijiri mubasharatan wato da sauran duhu duhu wannan shine mazhabar ko ra'ayin a'immatu salasa tun daga al Malik bin Anas da al Shafi'i da al-Imam Ahmad bin Hanbal at-taghlif aula indahum ra'ayi na biyu shine waɗanda suke ganin lokacin da ya fi dacewa a dinga yin sallah asubahi shine idan haske ya fara bayyana wannan kuma shine ra'ayin Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala zance na uku na malamai na abuta ilimi shine wanda suka yi haɗa hadisan tunda dukkan bangarorin guda biyu mun yi cikakken bayani akan dalilan da suka dogara a kai masu ganin taglis da masu ganin wasu waktar israr kowane yana da dalilinsa to ra'ayi na uku shine wanda suka yi jam'ul adilla wal jam'u awla min at-tarjih illa idha ta'azzara al-jam'u al-qa'ida al-ma'rufa inda usuliyin tayyib wanda suka shiga salaku masalakal al-jam' shine suka ce da suka hada dalilan baki daya sai suka ce to abin da ya fi dacewa shine sallar asbahi a dinga fara yin ta wato da duhu-duhu amma sai a yi ne a jata da tsawo tunda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yin sallar asbahi da yana tsawaitawa a karatu kamar yadda muke bayani wanda yana karanta ayo fiye da hamsin a cikin sallar asbahi to idan mutum ya fara yin ta lokacin wato bayan fitowa a tubiri mubasharatan da duhu duhu amma kada ya yanke sallah har sai ne wato abin nan waqtul israr ya zo lokacin da zai kasance a mutum zai iya gane na kusa da shi wato lokacin da haske zai fara bayyana to kaga su sun yi ne a wannan sun hada ra'ayoyin guda biyu to shi yasa idan muka duba aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kusan wannan masu ra'ayin na uku wato aikin annabi ya fi karkata zuwa ga wannan wato a masu wannan ra'ayi to sai kasance wato an yi jam'ul al'adilla kenan ba a bar wani bangare ba dukkan dalilan waɗanda suka kafa waɗanda suke gana a taglif mun yi amfani da shi haka waɗanda suke gana al-israr A waktar israr shi ma an yi amfani da shi ina fata ana tare da ni tayyib wannan a kaɗan kenan tsokaci akan matinin wato wannan hadisi za mu zo mu ƙara bayani sosai akan a akan abin da ya shafi fa'idodi nasa da shawahid nasa yahya bin yahya al-laifi, mun yi cikakken bayani a kansa darussan da suka gabata wanda ba sai mun ƙara fata lokaci a kai ba wanda kuma duka ga baki ɗaya suna nan akwai kasakasai a musajjalai a kan darsan da su gabata haka al'imamu malik bin anas zai bin aslam wannan bawan allah zai bin aslam zance mafi inganci yana ɗaya daga cikin tabi'ai amma yana cikin tsabakatul wusta min tabi'in kamar yadda kuka sani akwai sigarar tabi'in akwai waɗanda suke su lusa ɗan tsaka tsaki akwai kuma kibaru tabi'i wanda insha Allah ta'ala a yau za mu tsokaci a kansu inda mun samu dama haka ɗin lokaci ya ba mu dama haka. Zaid bin Aslam shi maula ne na Umar ibn al-Khattab. Idan aka ce maula abinda kalmar maula take nishi ne bawa wanda mutum ya ‘yanta shi, sai a ce maula wani. Umar ibn al-Khattab wannan Zaid bin Aslam wato asalin sa bawa ne yana karkashin sa sai ya yanta shi to da Umar ya yanta shi sai ake kiran sa Maula Umar ibn al-Khattab ina fata wazi shine ma'anar kalmar Maula sannan mutum ne wanda yake mai madaran ilimi sosai Allah ya bashi shi ilimi zai da bin aslam sannan musamman ilimin tafsirin al-Qur'ani ne girma da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ya kasance yana da halka a cikin masallacin annabi wato haramul madani wanda yake koyar da mutane a lokacinsa kuma daga cikin wato abubuwan da aka rawaito maganganu masu kyau wanda zai gina aslam ya kasance yana yawaita yi a rayuwansa shine ibnu adam ittaqillaha yuhibbuka an-nas wa in yana yawaita faɗan wannan kalmar ya kai ɗan adam ka ji tsoron Allah idan ka ji tsoron Allah to mutane za su so ka ko da sun ba sa san haka wato Allah subhanahu wataala zai kinsa masu sanka in dai ka ji tsoron wa tsoron Allah subhanahu wataala wannan kuma yayi daidai da hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake ingantacce ne wanda yayin da Allah ya so mutum sai ya kira mala'ika Jibril sai Allah ya ce masa ni ina son wani ka so shi sai mala'ika jibril ya sosa bayan ya so shi sai ya kira mala'iku ga baki ɗaya masu bayanin cewa Allah yana son wani ku so shi sai waɗanda suke sama ga baki ɗaya su so wannan bawan Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya masa karɓuwa a ina a doron ƙasa wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaid bin aslam ya kasance yana irsali sosai an gane ko ya kasance yana misali za mu zo mu yi bayanin menene hadisi mursal ta'arifin sana maganganun malamai a kansa a yau insha Allah ta'ala sannan ya rasu shekara ta 136 wato hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga garin Makkatul Mukarrama zuwa Madinatul Munawwara sannan ya rawaito hadisai guda 51 marfu'ai Zaid bin Aslam sannan yana da yara guda uku akwai abdurrahman da usama sannan da abdalla amma dai bil'asafi shadid mafi yawancin yaran nan guda uku malamai ma'abuta ilimi sun ce suna da rauni ta bangaren hadisi yaran nan nasa guda uku to wannan kaɗan kenan daga cikin wato abin da ya shafi a zaid bin aslam shi a fa ibn yasar shi ma tabi'i ne amma yana cikin manyan tabi'ai shi afa ibn yasar al-hilali sannan da afa ibn yasar da zaid ibn aslam da muka yi bayanin su dukan suna cikin rijalul jama'a idan aka ce rijalul jama'a mafi yawancin malaman hadisi sun fidda masu hadisai musamman wato ashabu kutubi sitta mafi yawancin su sun fidda masu hadisai a littattafan wannan Afa ibn yasar kunyarsa abu muhammad al-madani dan madina ne shi kuma a yantacce ne daga maimuna bintul harith maimuna bintul harith ta tana da bayi guda uku daga ciki akwai Afa ibn yasar da suleiman ibn kharija shi suleiman ibn kharija yana ɗaya daga cikin wato fuqaha ul madina din nan guda bakwai wanda ilimi ya tutse gare su ko fatawoyi ya tutse gare su wanda mun yi bayani a kan su darussan da suka gabata na wannan littafin mun ambace su kuma gabaki ɗayansu to maimuna bintul haris ita ce wato a ta yanta ata ibn yasar shi yasa ake kiransa maula maimuna bintul haris kamar yadda muka yi bayanin ma'anar kalmar maula shi a ata ibn yasar ya kasance wato a lokacinsa ya shahara da wa'azin wanda ake kira kamar wa'azin turmi wato na labarai yana wa'azinsa ya karkata zuwa ga labarai sosai na ƙistoshi wanda yake sa mutane suna kuka daga cikin abin da ya shahara da shi kenan wannan ata ibn yasar kuma ya rasu ne an yi saɓani wajen rasuwansa wasu ce a shekara ta wato 94 wasu malamai suka ce 99 wasu suka ce da dai sauran maganganu suka ce shekara ta 100 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ata kenan ibn yasar annahu qala to afa ibn yasar hakikatan wato shi tabi'i ne babba amma bai ga annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to nan iskalin yake to shi yasa wannan hadisi mursali kuma malamai Abu Sa'id suka ce wannan shine hadisi mursali na farko a littafin ne muwatta wato na al-Imam Malik bin Anas amma ya zo ta wasu hanyoyi mausu wato wasan ɗinsa ya zo an samu wasu hanyoyi sun zo sanadinsa an sadar da shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa ibnu abdul barri mai littafin tamhid wannan littafin tamhid kamar yadda muka yi bayani yana ɗaya daga cikin wato littattafai masu kyau wanda yake sharhi ne na littafin nan na muwaffa wanda ya gamata kowane ɗalibin ilimi ya mallaki wannan littafin a tamhid wanda ya zubar da madaran ilimi a cikinsa da asani da bayani a kan asanidul hadith da cikin hadisi da rijal duka wato littafin tamhid ya tattaro gashi kuma farkon mujalladat na farko ya zubar da madaran ilimin mustalahul hadith a cikinsa bayan ya rubuta wannan littafin mutane suka yi ta complain kuka akan kamar littafin ya masa girma sai ya zo kamar iktisarinsa a littafinsa al-istizkar wanda shi kuma bambancin littafin al-istizkar da littafin at-tamhid littafin al ya fi karkata zuwa ga madaran cikin hadisi bai tattauna matsaloli na rijal a ciki ba kamar yadda ya tattauna a asalin littafin sana a tamhid ina fata an gane bambanci tsakanin littafin sana a tamhid da al asalin littafin da ya wallafa a sharhin shi ne a tamhid to sai wasu suka kawo masa kuka ya masu girma to sai ya rubuta littafi na biyu al amma shi littafin al-istizkar yayi concentration yayi tarkizi akan ne fiqhun hadisi wato bai tattauna mas'aloli na rijal sosai kamar yadda ya tattauna a littafin at ba to saboda haka ibn Abdulbar bar yake cewa balagani labari ya iso zuwa gare ni cewa arwaito wannan hadisi daga ibn uyayna wato sufyan ibn uyayna shi kuma ya karɓo daga da ibn aslama shi kuma zai daga ata ibn yasar shi kuma daga anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu marfu'an kun ga wato sanadi mausuli ya iso zuwa gare shi ibn abdul barri wato kamar yadda na karanto wannan sanadin wato haka ibn abdul barri yace an ba shi labari wato sanadi ya zo mausuli har zuwa daga ata ibn yasar shi kuma daga anas sai ke cewa amma ban san ingancin wannan magana ba ina fata ana tare da ni wannan hadisi mun yi bayani mun ce mursali ne ko ba haka ba to shin yana halasta a kafa hujja da mursali ko baya halasta mursali ne amma ya zo ta wasu hanyoyi wanda yake mausulai kun ga ba mu da iskali a wannan hadisi wanda za mu yi bayanin kaɗan daga cikin hanyoyin insha Allah ta'ala a yau ɗin tsaye malamai ma'abuta ilimi tun daga al'imamun muslim a farkon sahih nasa muƙaddima nasa wato littafin sahihun muslim a muƙaddima nasa ya yi cikakken bayani akan mustalahul hadith bakin gwargwado wato ya fara littafin sa da a magana akan mustalahul hadith a mukaddima nasa shi ya tafi akan baya halasta hadisi mursali wato a dinga kafa hujja da shi haka al-imam al-uqayli abu ja'far al shima duafa shi ma wannan ra'ayin sa kenan wato ba a hujja da hadisi wanda yake mursali in dai ba a same shi ta wasu hanyoyi ya zo mausul ba da wannan qaid din haka Al-Imamu al-khatibul bagdadi rahmatullahi ta'ala alai a cikin littafinsa al-kifaya fi ma'arifati usuli ilimin riwaya shi ma ya yi bayanin cewa ba a kafa hujja da hadisi mursali matukan ba ya zo mausuli ba ta wasu hanyoyi malami na hudu daga cikin wato malamai na ilimi na hadisi wanda yake da wannan ra'ayin shine Abu Hatim al-busti wato Muhammad ibn Hibban wanda ya rasu shekara ta 354 a cikin littafin sa al-majruhin min al-muhaddithin wad-du'afa wal-matrukin shi ma wannan wato ra'ayin sa ne malami na biyar shine al-imam at-tirmidhi rahmatullahi ta'ala alayhi a cikin littafin sa al-ilal ilal at-tirmidhi ilal at-tirmidhi littafi ne wanda mai kyau wanda ya gamata kowane ɗalibin ilimi ya mallaki wannan littafin kuma bai da yawa wanda ibn rajab ya masa sharhi mai kyau wanda yana da tahqiqat daga cikin tahqiqat masu kyau akwai tahqiqin Nuruddin Isr wannan tahqiqin gaskiya shi fi kowane kyau a sharhin ibn rajab akan ilalut tirmidhi tahqiqin Nuruddin Isr wannan shi fi kyau amma akwai wani tahqiqi na Khalid Abdul Fattah Shige wanda shi ma ba laifi yana da kyau amma bai kai na Nuruddin Al-Isr ba saboda shi Nuruddin Al-Isr gaskiya yana riko ne da mazhabul mutaqaddimin a bangaren hadisi kamar yadda kuka sani muna da mazhabobi guda biyu bangaren malamai na hadisi wajen hassana hadisi da inganta shi da sauransu akwai mazhabul mutaqaddimin akwai mazhabul mutaakhirin to mazhabin mutaqaddimin sune waɗanda suka rayu shekara 100 haka wanda su la yuhasiluna bi shawahid misali ina fata wazi sabanin mutaakhiruna gaskiya a suna tahsini bi shawahid kamar yadda muka shafaɗa a majalis namu a sabida suna ganin inda ya kasance an samu hadisi yana da rauni raunin ba sosai ba an samu wasu hadisai sun zo wanda suke mara masa baya wanda yake ma'anan su ɗaya ta wasu hanyoyi su ma ba wai suna da rauni ba ne sosai to wannan hadisin ya tarakka ila darajatul hasan li ghairihi amma da dawabi to amma su malaman farko su ba sa ganin haka ina fatawa bai matukan hadisi yana da rauni kawai yana da rauni shi sa al-imam zailai a cikin littafin sanafar raya yake cewa kasratu wato turuq daifa fil hadith la tazidu hadith illa wahanan aw illa da'fan wato yana ishara zuwa ga mazhabin mutaqaddimina shi yake cancanta a dinga amfani da shi wato huwa huwa aqwa to ire-iren su Nuruddin al-Ikr da wasu muhaddisai hatta na wannan zamanin ire-iren su Abdul Aziz al-Turaifi da sauransu su Abdullah bin Abdurrahman al-Sa'd wanda Sheikh Musa'ad a Sudan wanda duka suna da wannan ra'ayi su Abu Ishaq al huwayni ina fata ana tare da ni wato suna karkata zuwa ga madhhabul mutaqaddimina wannan wata wata bangaren mas'ala ce ta ilimi ne ta abin nan ina fata wadih to malami na shida wanda yake da a wannan ra'ayin wato baya dacewa ai ihtijaji ko ai istidlali da hadisi na mursal matukan ba ya zo mausuli ba a wasu hanyoyi akwai ibn abdulbarri mai littafin tamhid wannan shine malami na nawa na shida sai malami na shida shine ibn abi hatim wato abdurrahman a cikin littafin sa al to wannan kaɗan kenan daga cikin malamai ma'abuta ilimi waɗanda suke ganin la yuhtaju bil mursal inda ba wa ya zo da mausuli ba a wasu hanyoyi tsaye to amma ya zamu yi idan muka duba magabata ire-iren su al'imamu malik bin anas su al'imamu al'auza'i da sauran sun kasance suna eh, suna da hadisi mursali ana tare da ni ko sabida a cikin littafin ilalus tirmidhi wanda muka yi bayaninsa sharhin khalid ibn abdulfattah shibil shafi na ɗari ɗaya da saba'in da hudu Ya yi bayani yake cewa ammal marasi da wannan ibaran zan karanto maku wato ibaransa wa ammal amma kabiya wato na marasil mursali shin yana halasta mutum ya kafa hujja da hadisi mursali ko baya halasta sai ya tattauna mas'ala yake cewa ammal marasil faqar kana yahtaddu biha al-ulama mimman maza wato daga cikin magabata akwai waɗanda suke istilali da hadisi mursali mithlu sufyan sauri daga ciki akwai sufyan sauri da kuma al-imam malik bin anas wato mai littafin wannan muwatsa na wanda muke a karantawa da al-imam al-auza'i wato waɗannan gabaki ɗaya sun kasance suna yin me suna kafa hujja da hadisi mursal hatta ja ash-shafi'i har sai da al-imam shafi'i ya zo fatakallama fiha sai yayi magana akan wato kafa hujja da hadisi mursal wato baya ganin haka watabahu ala zalika al-imam ahmad bin hanbal haka eh, bin hanbal haka ya tafi da al shafi yana tare da al-imam shafi'i wato wajen rashin wato istidlali da ne da hadisi mursali radiyallahu ta'ala ko rahimahumullahu ajma'in ina fata ana tare da ni wanye to gashi mun samu magabata ire-iren su Sufyan sauri kuma kowa ya san waye Sufyan sauri jabal ne a bangaren hadisi wato wani dutse ne ko wani ne zaki ne a bangaren ne hadisi haka al-Imam Malik bin Anas haka al-Imam al-Auza'i to ya zamu fidda wannan iskalin su gashi suna kafa suna istidlali da hadisi mursali to amma ibn rajab wajen sharhin wannan magana ya ce babu ta'aru wato babu cin karo a maganan malaman hadisi da muka karanta waɗanda ba sa ganin kafa hujja da ne da hadisi mursali da kuma wato su al-imamu malik ibn anas da muka samu cewa suna yin me suna kafa hujja da hadisai mursalai sai ibn rajab yake cewa wa'alam ka sani cewa la tanafi baina kalamil huffaz wa kalamil fuqaha wato babu cin karo tsakanin ra'ayin malama hadisi wanda ba sa ganin wato istidlali kafa hujja da hadisi mursali da kuma malaman fiqhu wanda suke ganin haka dan halastin haka din sai ibn rajab yake cewa fa innal huffaz yuriduna sihhat al hadith al muayyan idha kana mursalan dalilin da yasa malaman hadisi ba sa kafa hujja da hadisi mursali saboda su suna kallon sanadin ne su ce ai sanadin sa akwai matsala wannan duka muna maganan hadisi mursali wanda ya kasance tabi'i ne aka cire amma idan ya kasance wanda aka cire sahabi ne wannan ba mu da iskali a kai dukkan malaman duniya ko jamhurin sun yi ittifaki akan mursalus sahabi la ghabaza fihi wato mursali na sahabi babu wani matsala akan sa saboda sahabbai dukkan su odol ne laqad radiyallahu anil mu'minin idhi yubay'unaka tahta ash-shajara was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal-muhajirin saboda haka dukkan sahabbai odol ne shi yasa al-khatib baghdadi a littafin sa al-kifaya fi ma'rifati usul ilmi riwaya ya tabbatar da haka ya cikakken bayani akan wato sahabbai dukan su adalai ne saboda haka mursali idan mun san sahabi aka cire wannan ba mu da iskali mursalin da muke magana shine wanda aka cire tabi'i ina fata an gane tabi'i yace annabi ya ce kaza kuma alhalin tsakaninsa da sahabi akwai wani tabi'i da ya cire ina fata ana tare da ni to wannan shine muke cikakken bayani a kansa to saboda haka ibn rajab yake cewa amma fuqaha amma su malaman fiqhu su me suke kallo fa muraduhum sihhat zalik su malaman fiqhu suna kallon ma'anan shin ma'anan ya inganta ko bai inganta ba idan ya kasance hadisi mursali ne amma yana da shawahid wasu hadisai sun zo da wasu tsuruk hanyoyi amma ma'anansu ɗaya da wannan mursalin malaman kyau sai su yi amfani da ma'anan wannan hadisi suna kallon madaran cikin hadisi su kuma ahalul hadisi na kallon ne isnadin hadisi sai su ai mu ba za mu kafa hujja da ne ba da hadisi mursali ba wani zai iya cewa to ta ya ake muka samu ha’o suna kafa hujja da da hadisi mursal sai ka bashi ansa cewa su malaman fiqh suna kallon fiqhun hadisi ne idan ya kasance fiqhun wato matanin wannan hadisin an samu shawahil wanda suka karfafa shi sai su yi aiki da me wato da wannan matanin wannan hadisi sun yi kallo zuwa ga wato matanin nasa fiqhun hadisi saboda yana da wasu shawahil din wato ba gundarin wannan mursal din suka yi amfani da shi ba kawai ina fata ana tare da ni tsaye a saboda haka shi mursal idan aka ce mursal ta'arifin mursal a yare na larabci shine abin da aka saka shine mursal ina fata wazo itlaqash shay shi yasa mursal wannan wato ismul maf'ul ne da aka saka sakakken abu shine mursal jami'in sa marasil ko marasil duka ana marasil da ya'un marasil bayan sinun ya'un lam shine jam'i na mursal kuma ana masa jam'i da marasil sai a cira ya'un ɗan marasil wato sinun lam marasil kamar yadda musnad ba muna da masanid ba muna da muslim da na al-Imam bin Hanbal muslim na bazzar da sauransu to in zaka yi jami'in su yana halasta ka ce masanid ko masanid don da ka faɗa ya yi daidai masanid wato bayan nuna da yaƙo masanid ko kuma masanid ina fata ana tare da ni tsaye amma mursali a wajen malamai ma'abuta ilimi sun yi ta'arifi aƙalla zai kai guda uku zuwa hudu idan aka ce mursali hadisi mursal ne ake nufi da shi ta'arifin farko na hadisi wanda yake mursal a wajen malamai na wato ilimi na hadisi wanda hatta Zainuddin al-Iraqi Abdurrahim ya kawo a sharhin littafin sana wato Alfiyatul Iraqi wanda shi ma yana ɗaya daga cikin wato littattafai da ya gamata ɗalibin ilimi ya mallake su a ciki yake cewa a matni na a cikin alfiya ta fita al'iraki wato ya kawo ke cewa mursal shine marfu'u tabi'in alal mashhuri mursalun aw qayyidhu bil kabiri marfu'u tabi'in alal mashhuri mursalun aw qayyidhu bil kabiri wannan shine ta'rifin mursal shine al-imam as-sakhawi da yazo sharhin littafin alfiya ta al-iraqi sai yake cewa ma'anan wannan zance na al-Imam iraqi shine ma rafa'ahu tabi'i ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine tabi'i yace annabi ya ce kaza kamar hadisin da muka karanta yau a'ata ibnu yasar bai ga annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda shi ba sahabi bane mun yi bayanin cewa tabi'i ne sai yace annabi ya ce kaza to kaga wannan mursali ne shine ma tabi'in tabi'iyyu ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ne hadisi mursali kuma wannan tabi'in sawa'un kana min kibarit tabi'in shin yana wannan tabi'in da ya tsaga wannan hadithi zuwa ga annabi yana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai kamar ubaidillah ibn adi ibn al-khiyar da ire-iren su ibn Abi da ire-iren su Sa'id ibn al-Musayyab wannan dukan su kibaru tabi'i ne wato tun daga Ubaydullah ibn Adi bal Ubaydullah ibn Adi wasu daga cikin malamai ire-iren su Ibn Salah mai littafin muqaddima da yazo yin bayani wajen sahabbai sai ce Ubaydullah ibn Adi dinnan yana ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai jamhurin malamai suka mai istidraki a turida suka ce wannan maganan kusure ne bai gama ta Ibn salah ya faɗi wannan ba sai Ibn hajar a nukas nasa ala kaddima ta Ibn salah sai ya kare Ibn salah sai ya ce bai ta a ce Ibn salah ya yi kusure ba dalilin da ya sa Ibn salah ya ce ubaidullah wato ibn abi yana cikin eh, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ta'arifi ne na wajen wasu malamai saboda shi ubaidillah ya rayu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma bai taba ganin sa ba to wajen wasu malamai to wannan suna itibari ai shi ma sahabi ne tunda da ya rayu lokacin wa lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma bai taɓa ganinsa ba hatta abubakar siddiq ma bai da riwaya a wurinsa amma dai ya ruwaito hadisai daga ire-iren su Umar da su Ali ibn Abi Talib ina fata ana tare da ni to saboda ka Ubaydullah ibn abi yana ɗaya daga cikin kibarut tabi'in haka su Qais ibn Abi Hazim da su Sa'id ibn al-Musayyab bar Sa'id ibn al-Musayyab wannan mafi yawancin marasin nasa wato ana aiki da su kamar yadda su al-khatibul bagdadi a cikin su kifaya da sauran da dama daga cikin malamai ma'abuta ilimi suka ce sun yi tattabu'in marafil na sa'id ibn al-musayyab suka same su mausulai ne baya irsali duka mafi yawanci sai daga wa wato ma dai daga babansa wato musayyab ibn hazm ko kuma turkinsa abu huraira abdurrahman ibn sakhri ala rajih min aqwal al-ilmi cewa cikakken sunansa shine Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhri ina fata an gane to ko kuma ya kasance tabi'in nan da zai ce annabi ya ce a mil sigari tabi'in ne sigari tabi'in ire-iren su Muslim ibn shahadu zuhuri kunga yana ɗaya daga cikin mai wato sigari tabi'in ina fata an gane to ko da a ire-iren su a imamu zuhuri wato Muhammadu bin muslim da shahadu zuhuri zai ce wato annabi ya ce kaza a tarifin farko na mursal to wannan mursal ne ina fata ana tare da ni wannan al'imamu zuhuri yana ɗaya daga cikin sigarar tabi'in amma zance mafi inganci ya karɓi ya ga da dama daga cikin wato sahabban manza Allah sallallahu alaihi wa sallam sun fi guda goma sha biyu amma wasu daga cikin malamai ma'abuta ilimi ire-iren su ibn salah sun ce wai sahabbai guda biyu kacal ya haɗu da su wannan yana ɗaya daga cikin wurare da aka yi ma ibn salah shi ma istidraki ba don suka ce maganan da ya na cewa muhammad bin muslim bin shahadu zuhuri ya ga sahabbai guda biyu katal wannan kuskure ne zance mafi inganci ya ga sahabai sun fi mutum sun fi sha ina fata ana tare da ni da ire-iren su abu hazin da su yahya bin sa'idin al wannan dukkan su sigaru tabi'in ne to kun ga tarihin farko na mursal shine sawa'un babban tabi'i ne ko tsaka-tsaki ne ko karamin tabi'i idan ya ce annabi ya ce kaza to wannan hadisi mursali ne tunda su ba su rayu da annabi ba su ga annabi ba ta'arifi na biyu na mursali shine babban tabi'i shi yasa Imam al-Iraqi yace au qayyiduhu bil kabiri babban tabi'i idan yace wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kaza wannan shine mursali amma idan ya kasance ƙaramin tabi'i ne yace annabi ya ce kaza a ta'arifin na eh, biyu to wannan malamai ma'abuta ilimi ba sa ganin wannan hadisi menene wato mursali ne suna suna itibarin sa munqati' suna itibarin sa me munqati' dalilin su kuma shine ai karamin tabi'i shi tazaransa da annabi akwai yawa haka tazaransa da sahabbai akwai yawa mafi yawancin sigaru tabi'in suna ruwaitowa ne daga wa daga kibaru tabi'in to saboda haka mafi yawancin idan ya kasance karamin tabi'i ya ce annabi ya ce kaza to wannan ana itibarin sa hadisi ne munqati ba mursali ba to kunga kuma hadisi munqati ashadd du'fan min hadisi mursal ina fata ana tare da ni to ta'arifi na nawa na uku na mursal ta'arifi na uku na mursal shine dukkan hadisin da ya kasance a sanadinsa an samu yankewa to wannan hadisi ne mursal to amma wannan ta'arifi gaskiya yana da rauni saboda idan muka yi wannan itibari sai kasance mun munqati da mursal duka ma'anansu ɗaya kenan ina fata ana tare da ni wade saboda haka wannan ta'arifi na uku a gaskiya yana da me yana da rauni shi yasa idan muka yi itibarin wannan sai kasance da mursal da munqati wato duka babu bambanci kenan amma malamai sun kirin jayar da ta'aritin farko wanda kuma shi shi yake daidai da ta'aritin wato ibn hajar al al-asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi a cikin littafin sa nuzhatun nazar ibn hajar ya rubuta littafi wato nukhbatul fikr sai yayi ma nukbatul fikr matni ne sai ya mai sharhi da kansa kuma sai ya sanya masa suna mai nuzhatun nazar wannan littafi ne wanda ke karami amma yana da kyau a mustalahul hadith a gaskiya to ta'rifin da ya kawo yake cewa al-mursal hadithi mursal huwa ma saqata min akhiri man ba'da at-tabi'i wannan shine hadisi mursal wannan shi yayi daidai kusan da ta'rifin farko na hadisi mursali kawai tabi'i ya ce annabi ya ce kaza to tunda tabi'i ai bai ga annabi ba to wannan shine mursal ina fata ana tare da ni tayyib ya ƴan uwa wannan ta'arifi kenan na mursal na muku bayanin cewa wannan hadisi shine hadisi mursal na farko a littafin ne littafin muwatta na al-Imam Malik bin Anas muka yi bayanin jamhurin malaman hadisi mun ambace su waɗanda suke ganin ba a ne ba kafa hujja da hadisi mursal in dai ba a same shi ya zo mausuli ba a wasu hanyoyi da kuma su kuma ra'ayin malaman fikihu da kuma istidlalin Imam Malik da mursal da taujihin da malaman ire-iren su Ibn Rajab suka yi sannan akwai akwai fa'ida da nake so in faɗa a cikin littafin muwaffa za mu ga cewa a akwai hadisai mursal mursal da yawa da munqati'i da sauransu amma a muƙaddima na wannan littafin muwatsa, mun yi bayani cewa dukkan hadisai maratil da munqati'i da suka zo a littafin muwatsa, dukkan su an yi ne an samu isna a sanid din mausulai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wannan mun yi cikakken bayani har wasu malam suke cewa sai hadisai guda hudu ne kasar amma su karan kansu ma an samu asanin nasu mausulai har zuwa ga annabi ce mafi inganci ina fata wazo to na muku bayanin cewa a farkon karatun yau wannan hadisin cewa a wannan waɗanda suka ruwaito daga al'imam malik bin anas shine aka same shi su ne suka ruwaito wato mursalai wato mursal mursal ne amma ya zo ta wasu hanyoyi mausulai to yanzu za mu yi bayaninsu a gurguje wanda kaga da yanzu mun samu hadisin ya zo ta wasu hanyoyi mausulai wato da sanadi muttasili har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. wasallam saboda haka wannan hadisi ne mu mai hukunci da shi kun ga sahihi ne wato ingantacce ne to kaɗan daga cikin hanyoyin da ya zo da shi al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi ta'ala alaihi a cikin littafinsa musnan nasa ya ruwaito wannan hadisi ta hanyoyi guda hudu kuma hanyoyin nan guda hudu dukkan su mausulai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma abin ban sha'awa ko fa'ida ne girma shine hanyoyin nan da ya ruwaito su ne a'alal asani a wajen Al-Imam Ahmad bin Hanbal tsakaninsa da annabi mutum uku ne kacal wato sulafiyat. idan kuka ji an ce wannan yana cikin sulafiyat na malami kamar hatta al-Imam bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi kun ga yana da sulafiyat amma ba su da yawa yana da rubu'iyat da yawa idan ake sulasiyat shine tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum nawa ne mutum uku ne kun kuma a ka'idan mustalah wal hadith kamar yadda muka yi bayani wannan sanadin shi ya fi ne ya fi ƙarfi saboda shi ne alin jiddan darasin farko mun yi bayani menene sanadi ali da menene sanadi nazi duk lokacin da zai kasance tsakanin tazaran mutum da annabi sallallahu alaihi wa ba su da yawa to sai a ce sanadinsa ali ne wato ya fi ɗaukaka idan kuma kasance misali yanzu tsakanin kar annabi mutum uku ne sai ya kasance wannan tsakaninsa da annabi mutum hudu ne ko mutum biyar kun ga wane ne ya fi kusanci zuwa ga annabi wanda yake tsakaninsa da annabi mutum uku ne kun ga sanadinsa ya fi ƙarfi kenan saboda duk lokacin da ya kasance an fi kusanci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kasance wato tunanan kuskure ya yi ƙaranci saboda dimo ake ƙara samun tazara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam dimo kuma ake ƙara samun kurakurai a cikin ilimi da addini to shi al’imam ahmad bin hanbal a wannan hadisin ya rawaito shi hanyar farko daga isma'il ibn ibrahim shi kuma isma'il ibn ibrahim daga ibn ulayya shi kuma ibn ulayya daga anas bin malik shi kuma anas daga wa daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. wasallam kun ga tsakanin shi da annabi muhammad mutum nawa kenan mutum uku isma'il ibn ibrahim shi kuma uh, Ismail ibn Ibrahim daga ibn Ulayya shi kuma ibn Ulayya daga wa daga daga Anas bin Malik ina fata ana tare da ni kun ga tsakaninsa da wa? da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato mutum nawa a afwan tsakaninsa da Annabi mutum hudu ne mutum hudu ne ba mutum uku ba a shi ibn Ulayya baya ruwaitowa daga daga Anas yana ruwaitowa ne daga Humayd Humayd al-Tawil shi kuma Humaydu Tawil shine daga wa daga Anas bin Malik kun ga tsakanin al-Imam Ahmad bin Hanbal zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutum nawa kenan mutum hudu kenan to saboda haka wannan sanadi shine yafi karfi a wajen al-Imam Ahmad bin Hanbal wato rubaiyat nasa shine a'la sanadan a wajen wa a wajen al-Imam Ahmad bin Hanbal wato baya da wani sanadi wanda yake a'la min haza ina fata ana tare da mu to sai hanya ta yo shine ta Yazid ibn Harun shi kuma Yazid ibn Harun da shi da Yahya ibn Sa'id al-Qattan da Muhammad al-Musanna dukkan su rawaito daga wa daga Humayd tawil shi kuma Humayd tawil daga Anas bin Malik afwan haka ne sulasiyat din ne sulasiyat din ne waɗannan mutane guda uku su ne suke ruwaituwa daga Humaydu Tawil ina fata an gane wato Yazid ibn Harun da Yahya ibn Sa'id al-Ansari al-Qattan da Muhammad ibn al-Musanna dukkan su daga wa daga Humaydu Tawil shi kuma Humaydu Tawil daga wa daga Anas bin Malik shi kuma Anas bin Malik daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an gane to saboda haka sanadin farko Isma'il ibn Ibrahim shi daga ibn Ulayya shi kuma ibn Ulayya daga wa daga Anas bin Malik Anas bin Malik shi kuma daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an gane eh saboda haka ba rubaiyat bane haka ne sulasiyat ne ina fata wabe Yazid ibn Harun da shi da Yahya ibn Sa'id al-Qattan da Muhammad ibn al-Musanna su ukun nan su suna rawaituwa daga wa daga Humaydul Tawil shi kuma Humaydul Tawil daga Anas to kun ga an samu mutum nawa kenan uku shi kuma Anas bin Malik daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake da rubaiyat shine al-Imam an-Nasa'i wanda zamu yi bayanin shi kuma nasa ina fata wadi saboda haka a'ala sanadin a wajen al-Imam Ahmad bin Hanbal ba rubaiyat bane shine ne sulasiyat a gyara wannan ina fata an gane Eh. shi al'imamun nasa'i a cikin sunanin kubara an gane da mushtaba kamar yadda ka sani al'imamun nasa'i yana da sunan kubra nasa sai kamar samari nasa talhiz sai ya sanya masa suna al-mushtaba shi kuma tsakaninsa ya ruwaito wannan hadisi amma tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wa Sallam mutum hudu ne mai ruba'iyat ba al’imamun ahmad ba shi kuma a wurinsa shi ne a'ala sanadin a wajen al'imamun nasa'i wato ruba'iyya mutum hudu tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya rawaito wannan hadisi daga ali ibn hudu shi kuma daga isma'il ibn ja'far shi kuma isma'il ibn ja'far daga ibn abi kasir ibn abi kasir daga humayd ibn tawil shi kuma humayd daga daga anas shi kuma anas daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu muna da mutum nawa kenan muna da Ali ibn Hujur sai Ismail ibn Ja'far sai ibn Abi Kathir sai a sai Humayd al-Tawil shi kuma Humayd daga wa daga Anas mutum nawa kenan mutum biyar kenan kun ga shi eh, mutum wannan sanadin mutum nawa kenan mutum biyar kenan ba mutum hudu ba ina fata an gane amma al-imam ahmad bin hanbal shi yana da sulasiyat shi kuma al-imam nasai yana da me kuma siyat ne wato tsakanin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutum biyar kenan tunda muna da ali ibn hujur sai isma'il ibn ja'far isma'il ibn ja'far ibn abi kathir hudin ne wannan isma'il ibn ja'far ibn abi kathir sai humayr at-tawil sai anas bin malik mutum hudu kenan ina fata wado to saboda haka shi ma ruba'iyat gare shi ba wasu masiyat ba eh, ina fata ana tare da ni eh, a sai al-Imam al-Bazzar daga cikin waɗanda suka ruwaito wannan hadisi mausulai kenan yanzu mun gama da al-Imam Ahmad ibn Hanbal yana da sulasiyat shine sai al-Imam an-Nasa'i yana da nawa ruba'iyat sabida Ali ibn Hujr sai Isma'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir an gane sai Humairu Tawil sai Anas kun ga mutum nawa kenan mutum hudu kenan sai mu ji al-Imam al-Bazzar shi kuma al-Imam al-Bazzar shi ma ya ruwaito shi mausulan zuwa gawa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin musannasa sai al-Imam Abi Ya'la ya ruwaito shi shi ma mausulan a cikin musannasa har zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai al-Imam al shi ma ya rawaito shi mausulan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wato sunan al-kubra nasa to saboda haka waɗannan tun daga al-imamu ahmad bin hanbal da al-imamu nasa'i da al-imamu al-bazzar da abi ya'la da al-imamu al-baihaqi mutanen nan guda biyar dukkan su sun rawaito wannan hadisi da sanadi mausul zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka wannan hadisi ingantacce ne wato ba mai rauni ba ne ina fata an gane to ina ga sabida yanayin lokaci a za mu taƙaita a nan insha Allah ta'ala abin da ya rage mana na wannan hadisi shine fidda fa'idodi nasa da shawahid nasa fa'idodi na wannan hadisi da kuma me da ash-shawahid nasa wato idan aka ce ash-shawahid sune an samu wasu hadisai wanda suka zo suna da nafsul ma'ana wato suna da ma'ana kamar wannan wanda suke ƙara masa ƙarfi kenan to kun ga bayan waɗannan hanyoyi da muka samu ya zo mausulai sannan kuma daɗi da ƙari abin da yake ƙara masa ƙarfi yana da shawahi ina fata an gane amma kada a mance a cewa tsakanin al Ahmad bin Hanbal wato zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, a asani ɗin da ya rawaito wato wannan hadisi shine su ne wato mutum uku wato shi ne Isma'il ibn Ibrahim shi kuma daga Ibn Ulayya Ibn Ulayya daga Anas bin Malik kun ga mutum uku kenan sai Yazid ibn Harun da shi da Yahya ibn Sa'id al-Qattan da Muhammad ibn al-Musanna su kuma ukun nan daga hamairu ne tsawil shi kuma hamairu ne tsawil daga Anas bin Malik kun ga sulasiyat kenan kuma wannan shine a'la sanadan a wajen wa al-Imam Ahmad bin Hanbal sai al-Imam an-Nasa'i shi kuma a'la sanadan a wurinsa shine tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam mutum hudu Ali ibn Hujr shi kuma daga Isma'il ibn Ja'far ibn Abi kasir shi kuma daga Humaydu Tawil na uku kenan sai shi kuma Humaydu Tawil daga Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu shi kuma Anas daga wato manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abinda muka faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karɓaɓɓe gare shi abinda muka yi kuskure muna roƙon sa ya gafarta mana akwai ɗan ƙarin bayani kaɗan akan mursal ɗin ko wata fa'ida insha Allah ta'ala za mu haɗa ta da ƙarashen bayani akan fa'idodin hadisin da kuma shawahin nasa insha Allah ta'ala a sati mai zuwa idan akwai mai tambaya bayan kiran sallah sai ya yi tambaya amin yi na kira sallah